to ya ake neman aure shi manzan Allah ce ku ba mutum aure saboda addininsa da mutuncin ba ta ka ka bawa mai aure mai kuɗi yarka ba za ka iya ba mai kuɗi yarka amma a Kano sai da muka samu wani mutum auren sa saba'in da biyu kawai aure shi kari kullum san da haka in ya nema ake bashi a shekara ɗaya fa sai aure takwas bai aure goma kuma ya zo sai ce kuɗi ya kawo ki kuɗi zai fidda ke kuma ya kawo wata to sannan da iyaye suka sa al'ada ba za su ba mai addini aure ba sai samari suka sa ƙarya a cikin aure yanzu mu a kano ban sanin ko kuna da su ba akwai masu ba da hayan mota da kayan sawa har da agogo da hula in za ka je zance saboda in mutum ya je zance iyaye za su leko in sun gan shi tsaf sai a ce wannan yarinya ta yi sa'a ta samo mijin aure in ku an ga aka gan wani ya di daga jaja da kai to kenan sai a ce ba ta yi sa'a miji ba to don haka wannan sai aka sa karya a ciki sai mutum ya je ya hayo tufafi masu tsada ya hayo mota mai tsada a tuko shi da ya zo ƙofar gidan ma ba sai ya yi sallama ba turare zai fesa a sauran gidan kawai in aka an shi daga gidan sai kawai kaga an ce an yi bako maza a ga gawaye sai kawai isha kunu igyara tana lekowa an ta ganshi sai ce ai can muka aje motar mu saboda hanyar taku duka wallahi babu suminti sosai yana nuna takalminsa anan ga kura tana tashi a sama ya nuna hularsa duk gurin wallahi ba can gani mun so mu zo tun karfe shida to saboda haka da haka ake karya shi yasa wata rana aka samu mai mai wata lacca wai yin aure yafi yawa ko ko mutuwa aure an raka mai yafi yawa za ga yan mata shekara wata shida a gidan miji ta fito shekara ɗaya a gidan miji ta fito da an yi aure ba a daɗewa saboda an yi ƙarya ya zo ya ce mata ai shi wallahi ba ma ya cin komai daga taliya sai makaroni sai kaji ta ya kuma da ɗumame da rama ya cika cikin sa ya taho ya zo ya shirga ƙarya to sai iyayen suka ga wannan suka gan shi a wannan ai ta samu mai kuɗi da fa ba kuɗin kuma su kuma abokai sun san yadda za su shirya sai da ta kai fa akwatin da za a zuba kaya a ciki ba a da kayan sai a ce a je a ranto sai a ranto a tamfofi a ranto akwatin a ranto kayan da za a zuba mutum ici bashi haka kuma kun sai da ake ba da bashi sai a ce kuɗi hannu naira ɗari bashi ɗari da hamsin haka mutane suke ciniki in bashi ne ɗari da hamsin in kuma kuɗi hannu ne naira ɗari to haka zai je i karɓo waɗannan kayan a zo a cika su kuma iyayen yarinya su ma wasu ba su da ƙarfin da za su iya zuba mata kayan ɗaki kaga su ma sai sun yi ƙarya to anan ana haya haya kayan ɗaki idan uban yana da ƙarfin da zai siyo samira saiti goma sai ije i hayo kuma ainihin wato saiti kuma goma in aka hayo su sai a zo a jera to ranar biki kuma akwai masu zuwa su kuma suna kirga duk kayan ɗakin da kuɗinsa cikin matan da suke zuwa tsegumin bikin sai sun kirga komai na ɗakin da kuɗinsa sai a ce wancan ai an kashe mata kuɗi ka ai wancan iyayenta sun yi kaza to duk sanda kanwata ta zo sai a ɗaure mata saiti ɗaya a ɗan kwali sai ta tafi da shi gida sai kaga ɗaki na ramewa ɗaki na ramewa ana rage waɗannan kayan saboda din na aro ne ana mai da su to shi ma in aka zo kwana biyu abokai za su dan haɗa masa kuɗi ya dan ci taliyar da makaronin da ya mata karya zuwa wata guda daga nan sai ya fara auno masara ita shawa ita bata san wannan ba daga nan sai rigima sai ka ga wata shida an rabu kun ga ƙarya ta shiga cikin harka aure ba dan komai ba dan al'adu da bid'a da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace a auri mace saboda addininta ba a hana ta zama mai kyautu mai nasaba mai kuɗi ba amma addini izamo shine akan gaba kuma ko iyaye aka ce idza atakum man taradawna khulquhu wa dinahu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wannan bangaren wanda zai je neman auren da wacce za a aura da kuma iyayenta da za su ba da auren kowanne annabi ya ba su bayani sallallahu alaihi wasallam sannan bangare na uku sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce al'ayyumu tusta'azan albikiru asayibu الطيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها سماتها sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bambanta aurar da bazawara da aurar da budurwa yace asayibu a haƙƙu bi nafsiha min waliha bazawara ita tafi cancantar ta nuna wanda za ta aura ta zaɓo da kanta fiye da waliyinta aure ne kaɗai ba za ta aura wa kanta ba sai da izinin waliyinta wal bikiru tusta'azan in ko za a aurar da budurwa sai an nemi izininta kina son ne ni ma na duba na ga ya cancanta kina son sa in ta ce eh to sannan sai a aurar da ita shine ibnul qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadai khairul ibad tahqiqin su sha'aibu arna'ud juz'i na biyar yace idan uba ya aurar da yasta ga wanda ba ta so kuma aka tabbatar wannan zai iya sa rayuwarta a cikin hatsari ice wajibi a raba auren domin in ba haka ba za a iya salwantar da rayuwarta kuma wannan mun taɓa yin bincike lokacin da za a kori karuwai muka tara kaso saba'in daga cikinsu muka ce dan Allah su gaya mana dalilin da ya sa suka shiga karuwanci a cikin saba'in din nan da muka samu kaso hamsin daga ciki suka ce auren dole ne daga auren dole ne sai yarinya tana son yaro mai mutunci sai wani ya zo ya ruwan kuɗi ya uban babban riga da ya ciki da wando da rawani ya yi uwarta da kakanta ɗinki sai ya rikita gida a ce ke yarinya ko kina so ko ba so ko gawakki sai an kai ɗakin wani ko kwana ɗaya ne cikin dai ke mutu da kuma haka akwai wanda suka mutu da muna da tarihin yara da suka kona kansu akwai yarinya a Kano da ta kona kanta da kananzir akwai kuma wacce ta sa wuka ta yanka mijin har yanzu ana nan ana shari'a an mata aure da wanda ba ta so da daddare ta ciki kanta yana ciwo ya tafi je nema mata panadol ko kafin ya dawo ya tara ta bacci shi ma sai ya kwanta kawai sai ta sa wuka ta yanka masa makogwaro kafin a kai shi asibiti ya mutu to wannan duka yana suranta mana wa shari'a ashe yana haifar da bala'i to shine yace ibnu qayyim yace ka kwace ma yarinya abinda duk ta mallaka na kuɗi ya fiye mata sauƙi ka ka danka ta a hannun wanda ba ta so dan kiyayya fa ba abinda ba ta haifarwa don haka ne manzo Allah yace a sami kauna a cikin aure to tunda mun ji irin wacce za a aura ku kuma iyaye kun ji irin wanda za ku ba kai kuma ka ji irin wacce zaka aura to ya ake neman aure neman aure kala hudu ne mace za ta iya zuwa ta ce ina son ka ya halatta ta rubuta wasiƙa ta ce wani ina son ka ba kai ne zaka ce kana son ta ba ita ce ta ganka ka dace tana son ka ta rubuta ta ce ina son ka wannan ya tabbata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi ko ta zo kamar yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari to ta ce ya rasulullah na ma kai na in kana so a ɗaura aure annabi ya ɗaga kai sallallahu alaihi wasallama ikan ta iga bata ta yi masa ba to amma in yace baya so duk duniya ko ba wanda zai aure ta dan ba yadda za annabi ya ce baya son abu wani a duniya ya ce yana so to sai ya shiru sai wani sahabi ya fahimci in ba ta amsa so ne baya yi sai daga hannu ya ce ya lalla in baka so ne ina so sai ta to je ka nemo sadaki Shi ne je gida ya kaɗe ga baki ɗaya taskirarsa ba komai idan ya ce ya rasu ba komai ita je ka ko zobe mana ka samo na bakin karfe ya ce zoben ma babu a ƙarshe wani sahabi ya ce sai bargonsa da shi yake kwana kuma da safe ya ɗauro shi ita kasuwa aka to aka ɓata bargon sai ya tsirara in kuma aka yanka biyu ba zai ishe shi ba zai ishe ta ba in kuma sun je gida ya karɓe rabin ya ɗinke ya koma nasa to ba sadaki sai ne ce to ai ya iya karatun qur'ani wata ruwayan kuma ta ce har ya tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku kira shi ice mai gare ka na alqur'ani ya faɗi surori su bakara su kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yake na aura maka ita je ka karantar da ita alqur'ani wannan karantar da ita zaka yi qur'ani shine a matsayin sadaki shine a matsayin kayan mun gani muna so shine kayan lefan shine kayan zancen shine kayan kaza kaza din wannan qur'anin da zaka koya mata ya ishe ka sadaki ku je an yi aure to wannan ita ce hanya ta daya ta neman aure mace za ta iya cewa tana son mutum na biyu kai kuma za ka iya gani ka ce kai ma kana so kamar yadda ya faru ga ɗalha ɗalha ya ga ummu sulaimin bayan rasuwar mijinta malik ita ta haifi anas bin malik wanda ya shekara goma yana aiki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya bashi fansho na Allah ya kara masa tsawon rai sai da ya shekara ɗari a duniya ita Allah ya bashi yaya sai da ya haifi yaya tamanin da yan kai kuma ce Allah ya bashi dukiya sai da ya mallaki kuɗi da yawa kuma yace Allah ya sa sha aljanna duk abin nan guda uku na duniya sai da Anas ya gansu kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Bukhari to wannan matar da ya zo aure gurin ta yace ina son ki ummu sulaimi sai ta ce kai baka musulunta ba har yau ni ko musulma ce kuma gashi mun ji a shari'an nan tamu ba aure tsakanin wanda ba musulmi ba da kuma musulma amma in kana son na aure ka in amsa maka cewa kana so na ka je ka musulunta na yadda musuluncin ka izame mana sadakin aure sai ta kada ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ita fi manzon Allah yana hango shi sai ya ce wa sahabbai na ga Abu Dalha ya taho yana murmushi akwai alaman annuri a fuskarsa yana karasowa ice ya rasulullah mun yi yarjejeniya da ummu sulaimin kan cewa na musulunta shine sadakin aurenta kuma na yadda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kana karasowa yace haka kuka yi tace eh sai ya kalma shahada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to na aura maka ita sahabbai suka yi shaida sai kama hannu matarsa suka tafi wannan ita ce hanya ta biyu hanya ta uku baban yarinya ya ga wani mutumin kirki ya ce wani in kana son yata na baka saboda na yadda da mutuncinka da kirkinka ita kuma na yadda za ta dace da kai uba zai iya yin wannan wannan ya tabbata cikin sahihul bukhari lokacin da sayyidina umar hafsa mijinta ya shahada a yakin uhud sai ya zo ya samu sayyidina usman ya ce usman yata hafsa tana gida ta gama ta kaba in kana son ta na baka sai Usman ya ce ban kwana uku ne nazari aka ba shi kwana uku bayan kwana uku ya cika suka haɗu yace ce Umar yace ce eh yace ba wallahi ba ni da bukata Umar yace na gode i gaba sai je ya samu sayyidina Abubakar yace Abubakar akwai yata Hafsa ta gama ta kaba in kana son ta na baka ita a ji a ɗaura aure sai sayyidina Abubakar ya ce ya shiru bai ba shi amsa ba sai da ya maimaita masa so uku bai bashi amsa ba sai kada kai ya tafi ashe sai da na Abu Umar ya ji aushin wannan shirin da sai da na Abu Bakar ya bayan kwana uku sai manzon Allah ya aika ma Umar cewa yana son sa Hafsa da aure shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Hafsa ita ce wacce wata ran ta bata wa Annabi sallallahu alaihi wasallam rai ita ya sake ta sai Allah ya aiko mala'ika Jibril a daren da aka sake ta yace Allah yana umarta ka kamar yadda auren Hafsa domin ta kasance sawama kawama wa kanat zawjatuka fil jannati yace Allah yana umartanka ka mai da aurenka da Hafsa dan tana tsayuwar dare kuma tana yawan azumi kuma matakka ce a gidan aljanna to da suka hadu da Abubakar da Umar sai Abubakar ya ce ma Umar ka ji zafi da kace ka bani aka nayi shiru yace kware daga ce ƙara Usman da yace baya so amma kai da kai shirun nan ban ji daɗi ba ya ce to mun yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam a gefe a cikin sirri yace min yana son yakka zai aura shi yasa da ka tambaye ni ina so na yi shiru don kan na tona sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shirun da nai idan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta shikenan in kuma ya fasa ni sai in shiga daga baya to ka ji dalilin yin shiru na hanya nawa kenan hanya ta uku hanya ta hudu shugaba ko malami zai iya zaɓa wa mace aure kuma ya kira ta ya ce wance na zaɓa miki miji ba babanta ba ne, amma shugaba ne ko malami zai iya zaɓa wa mace miji wannan ya tabbata cikin sahihul bukhari lokacin da faɗi wata binti kai ta ƙare wato sakin da mijinta ya mata cikon na uku to ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce mijina ya min saki cikon na uku ya ce to je ki gidan ummu sharik ki je ki idda har ta tafi sai ce yaki ummu sharik gidanta ana taruwa tafi gidan abdullahi bin umu maktum domin makaho ne zaki iya cire hijabin ki babu ruwansa in kin gama ta idda kake auri kowa ki zo ki gaya mu tana gama idda sai mutum uku ka suka fito suka fito aure kowa je taba ado je zance sai ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta gama idda amma mutum uku sun fito zance ice dawa dawa dawa tace da muawiya da ainihin abu jaham da kuma usama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce usama ya ce mu'awiya ba shi da kuɗi in za ki aure shi ki san talaka kika aura a ci da kyar ne a sha da kyar abu jahan kana darrabun lin nisa aw la yadau asahu an atiki yace shi ku abu jaham duka ike wa mace in za ki aure shi kina sane in kika bata masa rai idin ga jibgarki kamar ruwan sama to ki je ki shiga amma dai ki san kafin ki aure shiga halinsa So ce don haka shawara ta ki auri usama ta ce na ɗan yi tsit don ita ta wasu son ɗaya daga cikin waɗannan biyun da aka so da aka faɗi halayensu kuma duk kowane ba daɗi ta ce daga baya sai na bi shawarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na auri usama ta ce sai Allah ya sa mana albarka a cikin aura kun ga hanya ta nawa kenan hanya ta hudu hanya ta biyar wani yana iya gano wacce ta dace ya ga wanda ya dace isa ne kai ce kaiwa ne amma da za ka auri wance na ga halinku ko ɗabi'aku ko yanayinku ko tafiyarku za ta zo ɗaya saboda haka ina baka shawara ka aure ta wannan shine abin da wannan mata kaulatu ta yi lokacin da ta ga yar abubakar siddiq aisha to ta samu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama take bashi labari sai ga mala'ika jibril kuma ya zo masa da butun butuminta kamar yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari ya nuna masa cewa ya auri aisha yar sayyidina abubakar inda wannan shine dalilin da ya sababta yin wannan aure to wannan duka ainihin wato hanyoyi ne na neman aure wanda duk kowanne aka bi wajen hada wadda za a aura da wanda zai aure ta hakan yayi to sai zuwa zance zuwa zance malamai sun yi maganganu a kai ya za a je zance domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cin Abu Dauda ya ce in za ka auri mace ka yi kokari ka ganta kafin ka aure ta domin ganin nan nata ne zai dawwamar da kauna da soyayya a cikin ku domin ido wakili ne na zuciya kamar yadda Dr. Yusuf Kardawi yake faɗa a littafin sana al-halal wal haram cewa ganin nan yana da muhimmanci shi yasa ya tabbata cikin sahihu Muslim wani mutum ya yi aure amma bai ga matar ba Izo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam na auri mace amma ban taba ganin ta ba yace to je kaka ganta ganinta ne zai dawwamar da kauna a tsakaninku kuma a cikin idan mutanen Madina akwai wani abu wanda watakila bayan auren zaka gani ranka bai so ba haka ya tabbata a cikin muslim muhira bin shu'ba yayi aure izo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ban ga matar ba na aure ta manzo Allah ya ce je kaka ganta ya je ya sallama ya ce wancan manzon Allah ya ce in ganci tukunna iyayenta suka ce a'a ba sai ka ganta ba ya ce sai matar ta ce tunda dai manzan Allah ce i ganni bari in fito ya ganni yace da na ganta kuma din sai na ji tayi min to kun ga wannan yana daga cikin wato hanyoyi na aure a je a ga matar to amma malamai sun yi maganganu uku akan yanayin ganin sun yi ittifaki cewa baya daga cikin zance mutum ya je ya shiga daki ya kulle da 'yar mutane wai zance suke yi wannan ya saba ka'ida ta addinin musulunci da ka zance da rana tsaka ake zuwa ko da yamma ido na ganin ido kuma inda za a yi zancen da kakarta a tsakiya ko da wanta yadda ba za ka yaudari wasa ba ba za ka yi wasa ba in ya ce kai gayen kai kanwa wata karya zan zuban ma da haƙoran gaba za ka yi zancen nan yawa ina ji ko da kakarta amma ba za ku keɓance a wani guri ba in ko babu wani muharraminta a gurin zancen to ba za ku shiga ɗaki ba sai dai ku yi a koro ko ku yi a ƙofar gida ana ganin ku wannan kuma zai ganar da ita ta ganka sosai kai ma ka ganta sosai kuma amfanin zuwa zance don ka gane ku tattauna da ita ka fahimci inda ta sa gaba ita ma ta fahimci inda ka sa gaba kai mata tambayoyi ka ji yadda yanayinta yake a ilimi da tarbiyya da kaza ita ma ma wannan kaga kenan an ga juna to daga nan ne sai a tambaya shin kauna ta shiga soyayya ta shiga an fahimci juna ana son juna to a kansa za a gina auren wannan shine ainihin zuwa zance suka ce to ya za ta fito nan ne aka yi magana uku mazhaban mali suka ce ta rufe jikinta da hijabi inda za ta bari kawai tafin hannunta da fuskarta sai ta yi wa tafin hannun zane ta yi kunshi fuskar kuma ta yi mata ado don ka ga fuskar ka ga hannun tunda kai mai neman aure ne to an halatta ma kaga fuskar kaga hannu wasu ko malaman suka ce a'a tufafinta za ta sa irin na al'ada ta yi a tamfata ta tsuke ta yi ɗaurin ture kaga arziki ka fito da 'yan kujerarta ta zauna malaman zahiriya kuma kamar da ibnu hazumin ya faɗa cikin bil afar ce a'a duk abin da ake tsoron bayan aure in aka ganshi hankali zai tashi to a wajen zance sai an nuna mutum shi kaji tabargaza ta zahiriya yawa ibn hazam ya tabargazo ta ice duk abin da ake jin bayan aure idan ka ga bai ma ba auren zai iya tashi to a ganshi kafin aure za ka shi a gurinsa wato kusan ma tuɓewa za a yi kenan ga kuma wanda zai da wannan mazhaba ita domin kada ta sa rigar nono nonon ta ya zube ta sa rigar nono ta tare kai ka ga kamar ba su zube ba a shattini sun yi ruku sun yi sujjada sai bayan aure kuma rigima ta barke kaga yace wannan akwai rigima da haka a fahimtar da mutum wannan a nuna masa lallai abubuwan nan ba su zube ba yace to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a yi bayanin su kafin aure haka ne yace tufafin da za ta sa kar ta sa kaya dam haka ta yi koshi ta irin tudun nan haka a baya ka ganta kamar mai kiba ce ashe siririya ce a ciki ko bayan aure in ta tuɓe kuma ka ganta ba yadda ka aure ta ba kaga daga nan kaunar da in har wannan ne ya sa maka kaunarta to zaka ji kaunar ta rabu kuma zaka ga an maka wato an maka ha'inci an maka ciwa-ciwa to kaga daga an ma ciku cuku kaga daga nan sai rigima ta bari to amma dai duk da haka malamai suka ce a'a ibnu hazamin ya kwaso ta da fadi a dai tsaya a na tsakiyar waɗannan sun shaddada da suka ce fuska kawai za a gani da hannu shi kuma ya wato yi tasahuli da ya ce a tuɓe gaba ɗaya da haka tsaya a tsakiya ta yi shiga ta al'ada ta sa tufafinta masu kyau ta fito ta zauna don ka ganta sosai kuma aka ce kai mata kallo mai kyau mai dogon zango guda ɗaya yawa wannan shine kallon da aka halatta ma Don ya ce ana zarta ilaiha kun ga kenan annabi ya ba da lasisi mutum ya yi wannan kallon domin shi kallon ba na barna ne na aure ne yawa to wannan shine abin da za a yi a wajen zance ko ba daɗewa za ana zuwa zance ba kuma ka ai karya ka je ka fesa mata karya ko ka yaudare ta ko ka nuna kai mai kuɗi ne alhalin baka da shi ko ka nuna kai mai kaza ne abin da ka san zai tashi wata ran to ba a haka gaya mata gaskiyarka ni kike so ko ko wani abu nawa kai nake so to ko ba da abin kina so na kenan to shikenan to ni ma ina son ki saboda Allah ai maganganu na hankali kada a dinga kwaso ƙarya ko irin abin nan da masu littafin soyayya da fim din soyayya suke yi a lokaci ya wace in ban ganki ba kaina yake ciwo ya wace in ban ganki ya kafunan zuciyata ya wa ka je ya marurun zuciyata kuma ƙarya kake yi ya wace in ban ganki ba na iya bacci kuma ƙarya kake yi da kama kara a su ba ma baka ya wace in na ganta na koshi ƙarya kake yi da kai nake tukuna kaji kai na ka taho zance kaga wannan yaudara ce yanzu wannan wasiƙa tana nan ana yi mun sha kama walla yara yan firamare an koya musu wannan nan ne zamu bayanin hatsarin fina-finan Hausa da littafan soyayya akwai wata sakandare da aka gayyace mu science board ce aka gayyace mu lacca yan mata ne aka bude makaranta ta science gwamnati ta kashe kuɗi aka kai su aka yi musu makaranta da abinci da ruwan sha da komai akan a samu mu su karatun science amma aka zo jarabawa sai su ci Hausa da arke duk ragowar abin da aka kawo su don yi ba su ci ba to ne principal ɗin take tambaya wai me illan nan sai wani malami ya ce illar za mu nuna miki in suka fito aji kowace in suka fito daga hall za su tafi aji a ce kowace ta aji jakarta sai da suka tara jakunkunan nan kaf sai aka sa masu gadi cewa su bubbuja kan nan duk littafin soyayya su ɗauko sai da aka tara littafi 600 da yan kai wannan sun taho da shi ne za su karanta a aji malami yana karatu kan cinya ta nan littafin soyayya ne hankalinta ba a kan allon yake ba abinda malami yake faɗa ne littafin soyayya ne a ƙasa har ma haya ake kaiwa makarantun sakandire na kwana na yan mata haya ake kai littafin ka ji wata ta ce ta karanta ɗari biyu wata ta karanta ɗari wata ta karanta ɗari da hamsin littafin soyayya to guba da dafin da ke cikin waɗannan littafai tun da ƙayarai ne aka shirya mutum ne zai ƙago ƙarya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace irin wannan sai an tsoma shi a wutar jahannama ku karanta bulugul marami wai liman yuhaddis fa yakdhiba li yudhika bihin nas azaba ta tabbata ga duk wanda zai tsara labarin ƙarya don ya ba mutane kayanta ko don ya sa su dariya wailun lahu summa wailun lahu summa wailun lahu saboda duk abin da aka gina shi akan ƙarya ba zai haifar da abin abin duk gaskiyar da bata biya ma bukata ba wallahi ƙarya ba za ta iya biyanta ba to sai kuma fina-finan soyayya suka biyo baya za ga mai gida ga matarsa ɗaya anan ga matarsa ɗaya anan ga ƴaƴansa ya sa fim ɗin soyayya suna kallo shi yana cewa kai wannan yarinyar ta burge ni ita kuma tana kai kai wannan saurayin ya burge ni kaga yayi budurwa a fim matarsa ta yi saurayi kuma wannan ya faru akwai dan wasan hausan da ya gaya mana ya ce matan aure ɗari uku ne suka rubuto ma wasiƙa cewa in yana son su za su kashe auren kuma yace banda waɗanda suke zuwa gida sa suke cewa dan Allah ya taba jikinsu ma kawai su ji daɗi saboda kaunar da suke masa saboda yawan ganin sa yana fitowa a fim wasu mata suka yi isadi da su matan aure to ku kuke siyan fim din kuke kai musu sai kai saurayi ta tafi san wannan dan wasan Hausa fiye da kai da ko wanda ya zagi dan wasan Hausa matarsa ta kantse shi da magi take saurayin nawa shi ya kawo shi ya kawo fim din saboda haka akwai lokacin da 'yan hizba suka dinga kama 'yan mata suna zuwa daga gari gari da jakunkuna su zuwa ɗauke su wasan hausa sai suka buɗe wata santa cewa diyaniya take so a ɗauke ta wasan hausa ta zo sai ga yarinya wata daga kaduna wata daga sakkwato wata daga maiduguri wata daga bauchi wata daga katsina sun zo a ɗauke su in suka wasu a ce a da kake a can yi tafiya mu ga duwawunki kaɗa su mu gani don kake bata mana cin mu ga kin iya a ce yi kuka mu gani yi dariya mu gani taho mu gani cire ki mu gan sun zube haka suke wa 'ya'yan mata ne in an gaba sai ba ce to koma gefe ke ba za ki iya fitowa a wasan hausa ba saboda ba za ki iya action ki nuna abubuwa da za ki ja hankali ba saboda haka koma gefe haka suke kun ga wannan hatsarin wannan kenan gashi an fara ganin hatsarin ya fara bayyana tun ba je ko ina ba hatsarin littafan soyayya da finafinan hausa domin da lokacin da ake sa indiya da amerika da irin waɗannan cana ba a koyi da su sosai saboda ɗabi'arsu da halayensu da ba sai daidai da nawa ba amma za ka ga ɗan uwanka da dogon riga da ƴan uwanka musulma bahaushe da bahaushiya ko musulmi da musulma suna rungumar juna a gindin fulawa suna wasa da wannan ne yanzu suka haifar da wani bala'i ake samun wasu matasa wa 'yan shan minti sai a ce wai ba za ka auri yarinya ba sai bayan ka sadu da ita sai yaro zai kama hannun yarinya kofar gidansa wai su tafi cocktail party shi kuma uban yana nan soko a zaune sai ce in kun yi dare don Allah in kin dawo ni na yi bacci kya kulle kofar ka ji sokon uba wai wai har wai hayya ba ko kuma ka ji yarinya samari hamsin na zuwa zance gurin ta so bai ya ce har ku gaba zancen ba to ni na shiga ciki kya kulle irin wannan ka kulle ne wani zo tarar da yasa wani a kwance akan ta a tsoro sai da ya suma dan bakin ciki don aka ganin cewa wannan wai farin jini ne farin ciki ne yakka ta yi samari hamsin ana cewa wannan yarinya ayi dama mai farin jini ce mai farin kashi ce ko su je ta ce wai za su tafi wani taro ko za za ta raka saurayinta haka fa ake yanzu sai ka ga yarinya wai za ta yi saurayinta rakiya za ta raka shi katsina ko za ta raka shi kano wai zai je ya karɓo division ɗinsa ko zai je kaza ko zai je makaranta za ta raka shi har bakin abin wai ta dawo shine kauna to duk wannan ɗabi'u ne munana in ba mu gyara su ba ko matasa kun zazzara ido duk laifin naku ne sai an gyara ahlus sunnati wal jama'ati yawa to wannan shine mataki na na abin nan dangane ga zance da kuma abin da ya shafi wato aure dole ne a gama ce a kuma yi mata gaskiya a kuma samu kauna to anan ne uba shi kuma zai tambaye ta to yaya wannan din nan kina son sa ni ma na ga bayan kayi bincike a nan ne malamai suka ce to sai mutum kuma ya bincike ta baya ya tambayi mutuncin uban da mutuncin iyayen da kirkinsu shin ma suna da wata cuta da ake ɗauka ko kuma ba su da ita sai an bincika wannan ba domin mun sha samu an yi aure cututtuka su bayyana ko a cikin mazhaban mu ta mali da muke karanta a cikin muktasar a askari ya kawo su cututtuka guda goma sha uku ya ce biyar na namiji ne kawai biyar na mace ne kawai uku kuma an yi tarayya da haka kafin a yi aure sai an tabbatar cewa mijin yana da hankali mata tana da hankali ka a baka majanuniya ko a ɗauko yarinyar kirki a bata majanuni ga wace ta nema dariya ta nema ihu ashe majanuniya haka baka sai kayi roƙa kullum sau biyar to dole a tabbatar da hankalinta kai ma da hankalinka ka ji a ba yarinya majanuni shaƙe ta da daddare a tabbatar yana da hankali sana'at ba shi da cutar kuturta ita ma ba ta da ita mai kumbura jiki ko mai datsa yatsu kuma da wani likita a Kano yake gaya mana cewa yanzu malam sai kun ci gaba da bada fatawa kuma da cuta ed domin akwai wanda ya auri wata yarinya mai kirki ya kashe ta yanzu da shi da ita suna kabari ashe yana da cuta ed yaje ya saka mata duk sun mutu yanzu suna kabari da haka dole ne a tabbata an yi blood test an tabbatar da lafiyarsa da lafiyar wacce zai aura wannan ma yana daga ciki sannan yace mana kuma akwai wata sakila ita kuma ita kuma tana nan ita ma ana gwada jini ko SSS ne da HDS ne yace in group din jinin ya saba to jinin su ba zai tafi daidai ba saboda haka in suka haifi 'ya'ya sai su ta cututtuka ba sa haura shekara goma za su yi ta mutuwa ita to wannan shi ma tunani ne ake yi akai mafi karfi don haka in kuna ga ya dace to ku ci gaba da ba da fatawa shi ma da shi cewa a je a auna jini akwai jinin da in ya haɗu aka haifi yaro a irin wannan kuma rigakafi a musulunci dama akwai shi sai dai ba irin wanda tura suka kawo ba manzo Allah ya ce ka ci dabino bakwai da safa maganin kamuwa daga sihiri menene wannan kuma yace ana cuta a gari kakka shiga in kana ciki ka dauka kakka fita me wannan to kuma ibnu qayyim cikin littafin sana igafatul lahfad min masayid shaytan ya kawo babul himya kiyaye kai daga daukan cuta sai da haka akwai wannan tsarin a musulunci su abin da ya sabu mai yarda da na turawa ba ba wai dan ba wai rigakafin ne na gaskiya ba sharrin su ne suke son su yi amfani da wannan damar su rage iyali amma in na musulunci ne al musulunci za a tsara shi akwai amma ba irin wanda bature yake kawa yanzu cewa yau ƴaƴan mu polio ba mu a Kano cha muka matasa su je su shiga aikin polio din in an ba su su tsiyaye ruwan a cikin kwata su karbe kuɗin su zuba a jihu su cike su ce an gama Allahu akbar suka karbe kuɗin suka dure a jihu suka cinye suka je suka ciccike ainihin wato takardar cewa an shiga gidancin da Musa da Idi da Muhammadu da Isa da da Zainabu da Abu da wacece duk an musu suka cinye kuɗin su kuma aka ba su abin suka ci shikenan to wannan shine da haka a tabbatar da lafiyar wanda zai aure ta da lafiyar wanda za ta aura akwai kuma cututtukan da ba a gane su sai bayan an zauna bayan an yi auren su ma na malamai sun faɗi yadda za a raba rigimar su to sannan wannan da zaka aura a tabbatar ma ya halatta a aure ta sai ta fita daga abubuwa talatin kafin a ɗaura muku aure da ita sai ta fita daga abubuwa talatin in akwai ɗaya to ba aure tsakanin domin kada a jaya auren kamar yadda ya faru ga wani sahabi a cikin sahihul bukhari an yi aure suna zaune da matarsa sai wata tsohuwa ta shigo ta ce wane ne wance ce addin na ba ku nono an ta kashe ma aure ya ce wallahi ban yadda ba kawai ki kashe min aure ni ban ma san ki ba ma ce ina doki aka ce gashi ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wata mata ce kawai na zaune da amarya ta muna zaune ta rai ta ce wai ta bani nono ta ba ta nono yace kaifa wa kadikila ya za ka yi ya ka sake ta kaga ashe ba a yi bincike ba aka daura auren shi yasa malamai suka ce in aka ka yan mata uku aka ce wannan kun sha nono da ita waɗannan biyun a cikin ukun nan akwai ɗaya da ake zaton kun sha nono da ita amma an rasa kowace ce aka ce dukka ba uku to nan ne sai mace ta kubuta daga abu talatin kafin a ɗaura muku aure da haka wajibi ne a yi bincike a ga nasaba ba ta haɗa ku ba shan nono ainihin wato bai haɗa ku ba surukuta wacce take hana aure irin wannan ba ta haɗa ku ba su ne Allah ya lissafo wala tanki tankihu ma ba aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa makata wa sa'a sabila duk matar da babanka ya taba aure to ba za ka aure ta ba har abada kamar yadda duk matar da kai ka taba aure babanka ba zai kuma aurenta ba shi ma har abada illa ma kadu sai abin da ya wuce da zamanin jahiliya ana yi baba mutum ya saki mace shi ya je zance jahiliya kenan sai Allah ya lissafo mata goma sha shida waɗanda dukkansu babu aure tsakaninku har abada hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف inna allaha kana gafurar rahima wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum Allah ce an haramta muku auren babaku mutum ba zai auri babarsa ba ba zai auri babar babarsa ba ba zai auri babar babansa ba ba zai auri kakak kakak kakarsa ba duk waɗannan sun haramta a gare shi har abada da sa da babata da babata da babata da babata da babata duk sunansu baba baba ba zai aure su ba har abada wa banatukum mutum ba zai auri yarsa ba yarka ba za ka aure ta ba har abada wa akhawatukum da ƴan uwanku mata shaqiqiya ce ko li abbiyaka ce ko kuma li ummiyaka ce wacce kuka hada uwa ɗaya da ita ko uba ɗaya da ita ko uwa ɗaya uba ɗaya da ita duk ba za ka aure ta ba ko ba za ka aure jikarka ba ƴar ka ce ko ƴar ka ce ba za ka aure ta ba har abada duk suna cikin banatukum wa akhawatukum shaqiqai li abbai li ummai duk ba za a aure su ba waɗanda suke naka sai ce me wa amma tukum da amma wace ce amma kanwar uba ko yar uba wacce suke uba ɗaya da babanka ko uwarsu ɗaya da babanka ko uwarsu ubansu ɗaya uwarsu ɗaya da babanka duk ba za ka aure ta ba wa tukum da kanwar uwa ko yar uwa wacce suke babansu ɗaya da babanka ko babansu ɗaya da babanka ko babansu ɗaya uwarsu ɗaya da babanka to har abada wannan ba za ka aure ta ba wa banatul akhi da ƴaƴan dan uwanka dan uwan nan naka shakikin ka ne ma'ana uwar ku ɗaya uban ku ɗaya da shi ko uban ku ɗaya da shi ko uwar ku ɗaya da shi in ya haifi ƴa ba za ka aure ta ba ita ma ta haifi ƴa ba za ka aure ta ba wa banatil akhi ko wa banatil ukhti haka dan uwanka wanda kuke shakiki da shi ko li'abbi da shi ko uwar ku ɗaya ko uban ku ɗaya ko uwa kowa da tasa uban ku ɗaya to haka nan wato ba za ka aure ta ba ita ma har abada don haka sai an lissafa waɗannan guda bakwai din an tabbatar ba su bane wa lati allati arba'anakum da uwa ku wacce ta shayar da ku idan aka ɗauki jariri aka kai shi wani gida yana shan nono to shi ya zama dan gidan da haka wannan matar ita kan kanta kamar yadda manzo Allah ya faɗa abin da ya haramta a nasaba shi ya haramta a wajen shan nono ma'ana in ka sha nonon mace ta zama babanka babanta mijinta ya zama babanka don haka ƴaƴanta guda bakwan nan da shakikanta da li'abbanta da li'ummanta da waye duk ba za ka aura ba kamar da ba za ka aure na babanka ba haka mijinta shi ma ya zama babanka na shayarwa abin da ya haramta ga baban makannan babanka haka ya haramta ga matar da ka sha mijin ka sha nonanta to mijinta ma kannanta kannansa shaqiqai da abai da li'ummai duk ba za ka aure su ba duk wannan lissafin sai an yi shi kafin a san wa za ka aura haka nan da wata kuka sha nono da ita wa akhawatukum min raba'a an ɗauke ka an kai ka wani gida kun sha nono da yarinya kamar yadda wannan sahabin auren sai mutu saboda sun sha nono to a tabbatar ba ku sha nono ba shan nonon nan ko malamai sun yi bayanin sa a ƙarƙashin wannan aya an ka duba tafsirin ibnu kasir da tafsirin za ka sha mamaki akwai wanda suka ce masu ɗaya ne ma wasu suka ce a sai ka sha so uku wasu suka ce sai ka koshi duk da an yi magana suka ce a tun kana yaro ne wasu suka ce a'a in ka girma ma akwai atul kabir wanda yana na a cikin muwatsa nana aisha ta ce duk mutumin da ya kama nonon mace isha to ta haramta gare shi ibn taymiya a cikin fatawa yace a'a sai wanda yake da matsala irin ta salim maula abi huzaifa tun yana dan kankani mijinta ya kawo wa matarsa yace ki rike yaron nan ta ci gaba da renansa har ya girma ya zama saurayi har gemu sai aya ta sauka tace ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah to shi salim ba shi ya haife shi ba ba ɗansa bane ita ma ba ɗanta bane sai aka hana shi shiga gidan alhalin a gidan ya girma tun yana dan kankani amma bai taɓa shan nonon ta ba fito ta samu manzon Allah ta ce ya rasulullah ga ɗan nan a hannuna ya girma na san shi tun yana kankani amma yanzu an ce muharrami na ne ya zan yi in ci gaba ya ci gaba da shigowa yana min hidima kamar yadda ya saba tun yana karami manzo Allah ya ce ba shi nono tace to ai yana da gemu mai tsawo ce ya kalmashe gemun ki ba shi nonon isha shi ta zuro masa nono ya haka da gemun ikama ta tsotsa ya sha shikenan sai ya zama ɗanta na shayarwa sai ci gaba da shiga gurinta a matsayin babasa ta shayarwa to ta taymiya ce to duk wanda yake da irin wannan matsalar ka taso a gida tun kana kankani matan gida sun san ka sun saba da kai sai ka girma aka ce ba za ka shiga ba saboda kai ba dan gidan ne to kai ba ana iya maka rada'atul kabiri kai ma ka je a dura maka nono na ɗaya daga cikin matan gidan shikenan ka zama ka yi shayarwa amma ka ce waccan shayarwa da Allah yake faɗa ya faɗi haddinta wa fisaluhu fi amain wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini daka an faɗi iya lokacin da shayar wannan take amfani shine kafin mutum ya haura shekara biyu amma an taradatul kabir wata matsala ce waqi'atu ainin la umuma laha daka ta shafi salim ne da irin mai matsala irin ta salim to su na aka ce wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhawatukum min arda'a wa ummahatu nisa'ikum babar matakka ma ba za ka aure ta ba wa raba'ibukum allati fi hujurikum haka yar agola yar mataka ba za ka aure ta ba amma za ka ce min hujur fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum in baka auri uwar ba ka iya auren yarta misali mace ce da ita da yarta suke zawarci kai kuma kai da babanka kuna son aure sai kuka ji ga wata mata can da ita da yarta kuma dukkan su zawarawa ne ma'ana yar tana neman aure uwar tana neman aure kai ma kana neman aure babanka yana neman aure in kuka ji labari sai ka ce baba ko gidan can za mu ka dau ɗayan dau ɗaya yace to kai yaro wace zaka dauka ta a baba ni sai dau uwar ko kuma ka dau yar ta ah, to ba laifi yaro kai kan kai mu je ka kaje sai ai sallama da su kai ka koma gefe da uwar shi ya koma gefe da yar ya shawo kan tasa ka shawo kan taka aka yadda ana son ku sai a ɗaura aure in ka zo gidansa yaya sai kai gaisuwa ko yawa shi kuma ya je gidanka ya gaisuwa to ya halatta ba wanda ya haramta wannan duk duniyan nan sai dai ba za ku iya ba saboda kunya ko nauyi wannan kwan da gare ku ne <laughs> to wannan kenan to aka ce kuma idan uwa da ya suna zawarci sai ka je kace kana son uwar aka ɗaura muku aure da uwar yanzu ake bayanin shari'a don ku sayar da shari'a take sai ka je kace kana son uwar bayan an ɗaura muku aure da uwar baka tare da ita ma'ana baka sadu da ita ba sai ka ga yarta da yarta shigo sai ka ce wannan wace ce ya ta ce kash ai ban san yake ba ce to yanzu dan Allah zaki haƙuri a warware auren mu da ke in auri yarta ki ce wallahi wannan fa sauki na yadda to sai a warware da uwar sai ka auri yar shine min lati da dakhaltum bihinna fa in lam da dakhaltum bihinna fala junaha alaikum laifin ma babu in ji Allah ka iya auren wannan in za ka iya uwar bayani ba to amma idan ka fara aure to uwar ta riga kuma ta zama haram a gare ka ko da baka sadu da ita ba wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abna'ikum allazina min aflabikum haka matar danka ba za ka auri matar danka ba danka sai Allah yake min aslabikum mafhumi ne anan min aslabikum danka na tsatsanka in ya saki mace ba za ka aura ba to yanzu kanin babanka sai ya saki matarsa kai kuma kana so ya za a yi kanin babanka wasu ɗaya ubansa ɗaya saki matarsa kai kuma kana so yaya suka je ka aura idan kana jin tsoron kai zuban ma da haƙoran gaba ya ce to wato yaron nan ashe dama shi min gida da yake yi gare mun mata yake wato sai yake saka duk littattafan nan na fiqhu da na hadisi da muguni da waye duk gabaki ɗaya suka ce malamai sun yi ittifaki a wurin da aka cikin idda a rushe shi inda kawai suka yi sabani shin bayan ta karasa waccan idda za su sake komawa ko ko shikenan har abada ba za su sake aure ba nan aka yi sabani Sai da na Umar ya ce ba za su koma ba har abada sai da na Ali ce in ta kare waccan inda sa sake zuwa daga baya su aure ne kadai inda aka yi sabani amma muttafaqun alaihi a zari a rushe auren da aka yi shi cikin idda gashi sun yi shekara tara ba aure kuma da an haifi ya'ya sun fara zuwa firamare to wannan wanda ya bayyana ne za ka ji mutum ya saki matan sai ce ya haƙuri mai gida ya haƙuri mana makota su karɓi takardar siyayya ga wasu ya ɗauka sakin bai yi ba tunda ba ta kai cikar da gida ba sai ƙara zuwa ya dafka mata a ce ai haƙuri sai a yi ga takardar a hana sai ya sake dafka mata har a wuce uku a ce waje ya haƙuri saboda takardar bata je gida ba bayan ku da ka rubuta takarda aure yayi ya mutu manzo Allah ya abu uku ko da wasa ka dau takarda kace bari in miki wasa sai kace na sake ki saki daya da ka dauka sai kace da wasa nake yayi manzo Allah ya ce abu uku ba a wasa da su na baka aure na baka yanci na saki matata ba a wasa da wannan ko wasa kuke da mutum kace na baka yata to sai dai kawo sadaki yasa ce Abdullahi dan Umar da yazo cikawa yace mun yi wasa da wani nace na bashi yata ku cika wannan kan naje wa Allah ɗaya bisa hudu na munafiki haka ko da wasa kace na sake ki taka kana da bawa ko da wasa kace na yan ka ya yan to shine wani malami wani littafi al-isti'nas bi tafhihi anki hatin nas haka na Sheikh Ahmad Shakir ya rubuta littafi Nizamu Talaq fil Islam tsarin shika a musulunci ba karanta wannan littafin ba aurenka yana cikin hatsari da za ka iya sakin matarka a ta bala'i ko kuma wani ya zo da mace bata saku ba a tilasta shi dama ko waɗanda ake cewa wallahi ko ka sake ta ko mu ci mutuncinka sakan mana yamu ai mu barazana ita ke ta saki yayi laysa ala mustakrahin at-talaq bata saku ba tunda tilas akai mar kwace akai mar ba da ida iradarsa da izininsa ya rubuta takarda ba za ka ta saku ba akwai wanda ya gama ta wani talaka ya zo wuce da mota sai ga ta leko haka tana siyan kifi sai ga ta mace alajin nan sai ya yana santa shikenan sai sai ya je samu wata mata ya ce to Allah ya je can gida a yi ya ga wata mata sai aka ce ai mata aure ce sai ce a koma ta waye wannan na santa sai ya haɗa baki da wata tsohuwa aka dinga kai mata kuɗi dinga kai mata kuɗi ta ce kina da kyanki kina cikin wahala mutumin nan abinci baya baki mai kyau kana baya baki mai kyau in ni ce na zauna a gidan nan ya sa irin tsofaffin nan masu irin tallan nan da kaya a kulle wallahi <laughs> akwai masu kashe aure da yawa a cikin su to saboda haka aka dinga ziga ta aka ta ziga ta har ta yadda aka zo aka ta bala'i aka ce mijin nan sai ya sake ta suka hada baki ta karkashin kasa aka kai shi kara aka ba alkali kuɗi aka zo aka ci mutuncin mutumin na aka tilasta shi ya saki matan nan aka alaje aure ta to kaga saki bai yi ba matar wani ce a gidan wani take ta haihuwa akwai kuma wanda ya zo yau kwana bakwai ya ya samu a gida karfe tara na fito ya ce malam wata taɓar gaza ne matata na saka saki ɗaya ta je ta dawo na sake ta na biyu ta dawo na sake ta na uku ta dawo na sake ta kai na uku to shi ne aka ce ba za ta dawo ba har sai ta auri wani ni kuma ina son ta ita ma yanzu ta tuba tana so sona ne na tura abokina na bashi kuɗi na ce ije ya aure ta idan ya sadu da ita isa keta ta dawo ya je ya aure ta isa da ita ya sake ta ta idda ni kuma na auro ta da dawo da ita yau shekarar mu daya har ta yi ne hukuncin wannan auren ce kai da yi mutumin banza kafin ka yi abin za ka zo kai wannan tambayar yanzu ka ta kuɗa abin ya lalace sannan ka zo kai tambaya to ba ku da aure duk zaman nan da kuke na zina ne manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa wanda ya saki matarsa kuma ya tura wani ya aure ta dan ya halatta masa ita dukkan su tsinannu ne nace da da kai da abokin ka yanzu nuni. Na nace amma yanzu ina baka shawara kaka ƙara taba ko jikinta bayan bayan kwana uku ka dawo shine da ya dawo na je na duba littafai su ibnu qayyim a cikin littafin sana ilamul waqi'in ar rabbil alamin na duba fatawa ta shekul islam da manyan littafai na fiqh na waye na hadisi sai na samu malamai biyu sun ce wannan aure sabo ne amma in ya faru za a iya zartar da shi shine imamu shafi'i da abu hanifa amma manyan malamai suka jira musu suka ce a asam wannan fatoyi da malaman da suka ba Allah saka musu da alheri amma kuskure ne wannan auren tunda annabi ya tsine wa wanda ya ya tsine wanda ya tashi ba yadda za kuma a ce yayi suka ba da dalilai yana dawa na ce to kai wannan mata ka a gaskiya kawai ka je ka rabu da ita nuna muku irin halin da ake ciki ne wannan fa wanda i bayyana ne suka zo suka yi fatawa to ina ga wanda suka yi lum ana tanan duhu na dukan duhu zulmatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa lam yaj'al lahu lahu nuran kama lahu min nur da ka aka ce a tabbatar mata da zaka aura ba ta da aure kuma ka tabbatar ba karuwa bace dan annabi ya hana auren karuwa da aya ta sauka lokacin da mursid bin abin mursid yace ya rasulullah karuwa na so nan aure ta sai aya ta sauka tace azani la yankihu illa zaniyatan aw wa zaniyatu la yankihuha zanin aw ka duba tafsirin uh, rawa'iul bayan fi tafsir ayatul ahkam na Sheikh Sabuni da ainihin wato al-jami' qur'an na Imam qurtubi da ainihin wato tafsirin Sheikh Aminu Shankiti Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an da tafsirin Ibn Kathir karkashin wannan aya da kuma ahkamul Qur'an na Ibnu arabi al-Maliki da akamul qur'an na Sheikh Abubakar Jassas Ar-Razi in ka duba waɗannan tafsirai guda takwas zaka samu karkashin wannan aya sun ce idan mutum ya tabbatar wannan matar tana zina kai aureta aure ta shine dalilin saukan ayar domin ba mutunci kuma ba nutsuwa cewa ko tana gidanka za ta iya yi shi yasa annabi hana shi aure ta an yi wa ayar tafsiri da tawili da yawa amma wannan tunda shine hadisi ya zo shi ya fi dacewa da ayar duk da yake shan aminu shankiki ya yi ta kokarin raddi in ka duba ka ga dogon magana da ya akai amma dai wannan shi ya fi dacewa don shine ya nuna hadisi ya zo ya fassara ayar to wannan shine ainihin wato daga a cikin abu matar da zaka aura sai an tabbatar da wannan in duk wannan ya cika kaga aure ya tabbata kenan to abu biyar ake yi dan tabbatar da aure na ɗaya sadaki sadaki a cikin bidatul mujtahid wal hayatul muqtasid ya ce zai iya zama mai yawa zai iya zama kaɗan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya gama bayanin shari'a bai faɗi iyakar sadaki a sama ba bai faɗi iyakar sadaki a ƙasa ba duk kaduna taka ce ka danka mace a matsayin sadaki yayi in ba ka da komai sai rediyon nan ka danka mata a matsayin sadaki in ta karɓa ta yadda yayi kai in cikon hannunka ne shinkafa ka cika hannu da ita ka ce tun yadda sadaki tace eh yayi ji Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa wanda ya haddace hadisi miliyan ɗaya. in ka san ba da jahilci ya faɗa ba aka ce to amma malamai biyu inji Ibn Rushd a cikin bidaya yace sun ce sadaki yana da iyaka a kasa sune Imam Malik da Imam da Imam Abu Hanifa shi wanda yace rubu'u dinar shine aƙallu wanda yace asharatu darahim shine akallu tsakanin Imam Malik da Abu Hanifa Allah ya musu rahama ya saka musu da alheri su suka ce yana da iyaka a ƙasa amma da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal da dukkan fuqaha'un Madina saba din nan da ake cewa fuqaha'us saba dukkan su sun tafi akan cewa sadaki bai da iyaka a sama bai da iyaka a ƙasa shi yasa Annabi Musa lokacin da ya taimaki yan matan nan mai babansu ya ce inni uridu anunki haka hidabna tayya hataini ala an ni samaniya hijaji fa in atmamta asharan fa min indika wa ma uridu an ashqa alayka satajiduni insha Allahu min as-salihin zan aura maka yata zaka yi min kiwo na shekara goma shekara takwas in ka cika shekara goma daga gare ka ne to shine manzon Allah ya tambayi mala'ika jibril shekara nawa Musa yayi yace shekara goma yayi shine sadakin in ka bada saniya a sadaki yayi in ka bada rago in aka saka aiki kai yayi ba dai a aure sai da sadaki la nikaha illa bi waliyin wa sadaki to wali shi shine waliyinta wanda zai zo ya daura auren wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mazinaciya ta take aurar da kanta da ka ba aure sai da wali mazinaciya ta take aurar da kanta to wali shi zai baka sai shaidu mutum biyu ma in suka je daurin aure yayi dan har rigima ake a ce na kai ma invitation baka zo ba man bata to mutum biyu ma suka je yayi sai shaidu sai sadaki sai wali sai siga karba da bayarwa tana na a cikin sunna na baka yan nan tawa akan sunnar manzon Allah ka ce na karba aure yayi daga nan ma ka iya kama hannun matarka ka tafi da ita amma mustahabi ne ka bari a kawo ma dan ka je ka shirya dan abu biyar din da ya faru wali sadaki shi ga karba da bayarwa shaidu sadaki aure ya haɗu sai kai amarya kai amarya za ka iya zuwa ka ɗau a ka ce to a jira ne zo ɗau abata da kaina ango kai ka ɗauko ko ka ce a kawo ma kamar yadda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aure Aisha sai aka kawo mar kamar da Sheikh Albani ya kacin adabul zifaf ɗan mata aka hada da tsohuwa ɗaya suka zo suka kawo ta to shi sa aka ce a dan shiga da abinci ko abin sha saboda ɗan mata akwai kwalama sai ka dan kyanaji kajin ka gabbu soyayyu da wani dan tsire haka da dan wani lemo da dan nono haka mai sanyi da dan madara da dan dai abubuwan sha haka dai na abin nan to abokai anan suke rakiya abokai za su yi ma rakiya zuwa kofar gida amma da akwai masu shiga kuma ɗakin mijin su waye yan siyan baki ko yan siyan waye waɗannan kakka ba kowa ya shiga ma ɗakin mata daga nan bakin kofa za ka ce ha za fi raƙo bai ne bai babban aboki shi zai riko ma leda ana zuwa kofar gida sai ka hau dandamalin kofar gidan sai ka ce to jama'a ni Allah ya rufa mun asiri zan je in sai bakin matata duk mai mata shi ma ya je ya kai bakin matarsa wanda ba shi da mata ya tafi shagon sai ta shure shura ma hadin sa irin masu kwanan shagon nan kai kawai su gama gida mutumin da cokalinsa lauyayye ludayinsa ballalle sa koriya eh, farantin ga, tabar masa awaki sun ci a gefe ku takwas a daki ɗaya ko an yi kai da kafa wani yana shurin wannan eh, in man kayansa fa yake samu ya samu wandonsa cusa a ciki su ne fulo da aka ga da garwa ma yake fulo mutanen da buta abin da jarka su fa da ita suke wanka da ita suke sha hmm? jarka za ka ga irin hamsin din na bakin shago su taba layi a kan ainihin wato abin da wani ya ɗau burushin wani wani ya ɗau abu mabuɗin wani to wannan ka bari sai ma azumi ya zo za ka ga wulaƙanci irin waɗanda kai mai amarya ka tafi gida an haɗa ma ga tuma ƙasa an aje nan wato salon ne nan wani dan farfesu ne nan shinkafa ce nan kaza ne a aje maka a farantai da yawa a aje ma cokali sai wanda ka zaba su suna can kan hanya kura na gude su yana layin kosai yana mai kosai ba ni ana yara sun riga ka tsaya Allah a basu ina kin ji ana kiran sallah to tun dai ba kosan ma mu je mu dafa shayi yana zura hita sai a ɗauke wuta da Allah yaro shiga nan gidan da Allah ka ce da Allah ba mu aran lude za mu sha koko mai gidan ne yake amfani da shi sai ko masa ce mai gidan ne yake amfani da shi irin waɗannan sai ka tsaya a bakin kofa ka kallame su sai ka shiga gida to a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sunnoni guda hudu na farko ka alwala kamar yadda ya tabbata a cikin muwatsa mali ka alwala ka shiga da alwalarka an tambayi dan masa'udi ya ce na yi amarya amma bana son mu bata ya to ku sallah raka'a biyu Allah zai sa kauna tsakaninku sai kai alwala kuka zana shiga har mutum ya kashe fitila to ba haka ake ba sai kai alwala in ka je sai kai sallah kai shiga da sallama kuma ka shiga da kafar dama kuma kai addu'a shiga gida kakka manta wacce annabi ya saka ka dinga kullum bismillah bismillah walajna wa bismillah kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna sannan kai wa amarya ka sallama sai ku tashi ku yi sallah raka'a biyu amma ba hada sau za a hada kafada ba matsawa za ta yi baya kai tana gaba dan haka hada sau alwala za ta ware sai ku tsaya daga baya sai kai kabbara ka karanta wato fatiha da sura Raka ta bima karanta fatiha da sura kai tahiyya kai sallama to bayan sallar nafila ya halatta mutum ya daga hannu ya roki Allah abin da yake so kamar da ya tabbata cikin bukhari bayan sallar farilla ne ba a daga hannu sai dai ya azka amma bayan nafila manzo Allah ya je wani gida ya nafila ya daga hannu yana addu'a tsohuwar tace ka roka wa dana wannan ya tabbata a bukhari to bayan kayi wannan sai ka roki Allah ya baku zaman lafiya ya baku alheri ya baku kaza to sai ka ce matso in ka matso sai ka ture dan kwalinta sai ka ɗora hannu akan maɗigar kanta kamar yadda ya tabbata cikin mawasa sai kai addu'an nan da manzo Allah ya ce in ka yi duk shaidanun da suka yi mata rakiya sai Allah ya kore su ce Allahumma ni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi ce kai wannan addu'ar duk shaidanun da suka zo sai Allah ya kore su shine amfanin wannan addu'ar to wannan addu'a tana daga cikin abubuwan da ake bukata don aure ya abin nan to daga nan mace ta zama fahala a gare ka to amma ka fara tambayar ta shin kin san hukuncin wanka da hukuncin kaza da hukuncin kaza mun ka je ka sa ƴan mutane jaraba kuma ba su iya wanka ba in ba iya ba sai kai mata bayani wannan ne yasa aka ce in ka auri budurwa kai kwana bakwai a ɗakin ta a tuƙima inda ha shine zahiriya suka ce ka kulle kofa sai kai kwana bakwai jam'in ma an ya ma yana na fatahul bari mujalladi na biyu wai an tuƙima inda ha su tuƙima wai ke zauna ka daina fitowa sai kai kwana bakwai a ga wannan ai ya yi bin hazamin din ya yawa ana su malamai ne suka ce a'a ana nufin in kana da wasu matan banda ita to ita ka tare a ɗakin ta kwana bakwai ku ta bayani ku ta hira ka fahimce ta kai mata bayanin abin da kake so ta maka bayanin abin da take so kai mata bayanin abin da baka so ta maka bayanin abin da baka so dan a fahimci juna a zauna lafiya to in ka ta tambaye ta wannan to daga nan ta zama halal a gare ka hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna to anan ne malamai suke bayani duk kuma bayanin wannan wani abu ne da kowa ya sani aka ce to daga nan ya halatta ka taba ko ina a jikinta ka ga ko ina a jikinta ba wani guri da aka ce kakka taba na matarka ko babu guri da aka ce kakka gani na matarka wasu na kafa hujja da wannan da'ifan hadisi rubabbe wanda aka rawaito daga rana Aisha ta ce ban taba ganin jikin Annabi ba wannan bai inganta ba hadisai da yawa cikin Bukhari da Muslim suka nuna Annabi da matarsa yake wanka har akwai na na Hafsa da ta ce cewa ina zuba ruwa a jikina yana zubawa nana aisha kuma take cewa a natar wayan wankan da ita da maimuna tace a gaban mu ya wanke gabansa yayi alwala kuma yayi kaza yayi kaza dan haka tare suke wanka wanda zamu zo bayanin wanka ma mustahabi ne ku dinga yin wanka da matarka amma in yara ba su zo su su tura kofa ba idan kuna gida ku hamsin ku talatin ku arba'in a ga wannan dole sai ka bata ta fara yi tukunna kana sai ma ka je kai amma kai kaɗai ne a gidanka kai zaka kulle ka bude to sai ku je ku shiga ku wankan ku tare to a nan za ka iya ganin ko ina a jikin matarka ka iya tuɓe ma kai ma ka tuɓe zindir haihuwa uwaku ba wanda ya haramta duk duniyar nan ba wanda ya haramta saboda mutane da yawa kan haramta musu su ga matarsu sai su zo su kan hanya suna kallon na wasu matar ka zani za ta ɗaura ta ganka ita ce da Allah tun da ta tamu wai tana ka kare ma kaka ga jikinta ko da an nuna musu wai matar ma ba za ka kalle ta to halalun kaga ko ina a jikinta halalun ta ga ko ina a jikinka ka zama halal ta zama halal wannan shine bayani a wannan ne akwai matsala da kuke ɓoyewa ba kwa son ku faɗa muku tun da karatu ake sai mun yi bayani domin a karatu muka gani kuma waɗanda suka faɗa sun fi mu kunya kuma sun fi mu san Allah da manzansa shek Albani ya ka a cikin adabu zifaf cewa sahabin maka ya auri wata mata a Madina sai aka zo kwanciya to su yadda suke kwanciya a can ya saba wa yadda ake kwanciya a nan to da aka zo kwanciya sai suka yi makaifa su kuma a wannan mijin ne yake hawa saman matar sai rigima ta barki sai ta ce sai ce to tunda kin ki yadda da wannan kalan ni ko ban yadda da wannan kalan ba dauki la dauki hijabi ki je ki tambayi annabi sai ta sa hijabi da ta zo ta ga annabi sai kunya ya sa ta kasa faɗan wannan sai ta shiga ɗakin ɗaya daga cikin matarsa ta ce kin ji kin ji abin da ya kawo ni ita ko mata annabi sai ta zo ta ce to ya rasulullahi wata ce ta zo tana tambaya sun zo kwanciya da mijinta ya ce ga kalar da yake so ita kuma ta ce ta iya wannan kalar ba ko ba za ta yi wannan kalar ba ya kake gani sai manzo Allah ya ce ya halatta ya sadu da matarsa suna tsaye ko suna zaune ko ta mai goho ko ta kwanta ko shi ya kwanta duk wanda suka yi ya halatta in ba muku bayani ba sai ku dauka haramun ne ku je ku dinga saba Allah to shi yasa manzon Allah ya bayani wanda ya fi kowa kunya da sanya bayyana addini saboda turawa suna cewa ba mu da sophistication shi yasa suke kawo mana irin nasu na fitsara ba yanzu an kawo karkashin ministry of education ba cewa za a karantar da yaran mu sex education a makarantun primary da secondary kunda kuma za a zo a sa musu blue film ne a nuna musu fitsara da batsa kuma diyaran da aka yi masa wannan theory zai tafi gida shi da ya practical kuma kannansa da ya'yan da da to kun ga wannan shine bala'i shi yasa mu da bin bayyana ƴaƴan mu shari'a ba shine bature yake amfani da wannan damar ya istiglalin ta ya bata mana tarbiyyar yara shi yasa komai annabi yayi bayanin sa sallallahu alaihi wasallam saboda haka yace duk yadda kuka shirya da matarka ya halatta ku sadu ba wanda ya haramta sai dai kakka sadu da ta dubura duk wanda ya sadu da matarsa ta dubura Allah ya tsine masa albarka haka ya tabbata hadisi hadisai ma tuli haka zo Allah ya tsine masa albarka da albarka ba shi da ita matsiyaci da tsina ne amma koyaya za ku iya shiryawa tsakaninku yadda kuka gaira muku wannan shine ka'ida saboda haka wajen saduwa kuma an faɗi addu'a da za a yi a cikin bukhari da muslim wanda an kai wannan addu'a duk ɗan da za a haifa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai tsare shi daga sharrin iblis ka ce bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibu shaytana ma razaqtana wanda tace addu'a da mutum don kai wannan addu'a shikenan sai ka sadu da matarka ba wanda ya haramta ba kuma yace lada kake samu in ji manzon Allah wa fi du'i ahadikum sadaqa don an gama da wannan ko an fahimci wannan to kuma sai wanka wanka da safe ko kuma wanka a wannan daren an ce mutum yana da sunna hudu ka iya yin wanka in ka ji cewa ba za ka iya wankan ba ka iya alwala in ka ji alwalan ma ainihin ba za ta ka iya yin taimama in ka ji taimama ma ba ka iya ba jikin naka yi kasala da yawa kawai ce ka yi addu'a ka shafa jikinka ka kwanta wannan shine hawa hudu an fi son wanka alwala na bunta taimama na bunta sannan in abin duk ya gagara a kwanta haka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku ba sa zuwa kusa da ne janaba wannan ya tabbata hadisi sahihi a cikin jami'u sahih to sai a lura da wannan sannan wajen wanka an ce ya halatta mutum da shi da matarsa su yi wanka tare ko ina ya gani a jikinta ko ina ta gani a jikin sai dinga watsa mata ruwa tana watsa masa duk wannan ya halatta manzon Allah yayi ba su ɗaya ba su biyu ba su uku ba kuma ya tabbata a sunna to wannan shine kaɗan a wannan bangaren abinda ko ke bin wannan shine fahimtar haƙƙinka da haƙƙinta wanda da shi za mu nufi mace tana da haƙƙi takwas akan mijinta shi kuma yana da haƙƙi biyar a kanta haƙƙi na ɗaya kai za ka ciyar da ita Allah ya faɗi ciya wannan cewa gwargwadon ƙarfin ka liyun tuk zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha dan haka kada ka tafi gindin mai shayi ka ce a fasa ma kwai biyu mai tsire zare mun tsinke biyu kai zuba mun madara gwangwani daya ka ci kai na kuma gidanka ka ce ai tuwo abinda ka ci shi zaka ciyar da su in ka ci mai daɗi su ci mai daɗi in ka ci mara daɗi su ci inda hali a ci a ci mai daɗi in ba hali abinda Allah ya kawo a ci to haka ake so na biyu kuma kai zaka yi mata tufafi ka dinga dinka mata tufafi malamai suka ce a su uku wanda za ta sa a lokacin zafi masu shara-shara kenan wanda za ta sa lokacin sanyi masu kauri kenan da kuma wanda za ta dinga caba ma ado da shi ka siyo wani mai tsada wani mai kyau wanda za a talla maka ado to wannan kai zaka kawo uku kenan na hudu ɗayan eh, biyu na uku kai zaka bata ruwan sha ana wato ka bata ruwan sha mai kyau in babu ma ka siyo mata na hudu kai zaka bata gurin kwana in ɗakin ka da fanka ita ma ka sa ta inda wuta kai ma ka sa inda maganin sauro ka sa inda AC kai ma ka sa inda maganin sauro ka bata ita ma ta fesa na biyar kai zaka kawo mata kayan tsafta shine makilin ɗin da za ta goge bakinta oman da za ta yi wanki sabulin da za ta yi wanka duk wannan ainihin yana kanka in ma da abin goge kaushi ka za ka sai mata abin da za ta goge kaushi don ta gunga goge ma kuma tu ka shafa jikinta kamar kana shafa bayan tada to kayan kwalliya ya haɗa da mai wanda za ta shafa mai kamshi mai sa fata ta yi laushi da man gashi da kuma man jiki akwai banci tsakanin kona gashi da gyara gashi ku bambanta su kona gashi shi aka hana dan canza masa halitta ne tura sun fito da wani abin da ake shafawa sai gashi ya koma wata kala wannan shi aka hana amma wanda zai sa ya santsi ilaushi wanda akwai mai wanda ake ma akwai shi da yawa wanda ake hada da zuma da kaza da kaza da kaza ana shafawa gashi sai ilaushi to man gashi da man shafawa fata ta tai kuma da turare kai za ka siyo hakanan jambaki da jagira da ja'ido yawa da kayan kunshi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Abu Dawud ta mata ta zuro hannu sai ce wannan hannun na namiji ne ko mace tace na mace ne ce to amma ba kunshi sai Abu Dawud ya ce babu san mata su dinga kunshi to yanzu kunshi har da na dubu biyar na ga a Kano dubu biyar zaka ba mata ka wani irin kunshi ai mata wani irin zane ku gane hadisi ya zo ya ce Allah ya tsine wa mai zane to zanen tala ne zane wanda za a kankari fata a karce ta haka a tsaga jikinta shi shari'a ta haramta amma a yi amfani da lalle a yi zane na fulawa wannan ba wanda ya haramta shi duk in ka je kasashen larabawa zaka ga haka suke yi kasashen sudan nan har da na dubu goma sai ka bada dubu goma a zane ma jikin matar yi mata wasu irin fulawoyi wanda hannun kawai in ka gani sai ka ga mutum kawai yi zaman sa a gida ana ana sallama ana sallama ya ke fito to sai ka siyo mata wannan ana wato akwai kuma gurin da mata suke yi mu a kai akwai da maza suka bude amma mun ci a daina zuwa yan sudan sun zo sun bude akwai inda maza suke sai ga kato kawai ya kama ma hannun mace wai ne mata kunshi wannan ai kaga dan iska ne sai ka je wajen mata ka je wajen mata su mata kunshi ka gani su yi mata mai kyau gyara ma ita lafiya lau to wannan duk yana kanka ka sama mata irin waɗannan kayan kwalliya kuma duk wani abu da ake yayi wanda in ka gani a waje yake burge ka dan siket ne da wata yan riga haka irin arnan nan naku suke sawa to duk sai ainihin wato ka siyo mata ita ma ta sama a tsakar gida in wata tafiya ce ta iya ita ma daga nan zuwa nan ka kalla ka more kuma ana baka lada to wannan kayan kwalliya kai zaka siyo mata sannan kayan lafiya abu da zai kula da lafiyarta in ba ta da lafiya asibiti zuwa asibiti shine na bakwai kudin kati kudin mota in an rubuta maganin kai zaka siya in an kwantar da ita kai ne zaka daina cikin nafaka don wasu malamai a mazhaba mu ta malikiya suna cewa mace ba ta da lafiya wai ka tattara ta ka kai ta gidan babanta sai sun mata magani sannan ka ɗauko sauran malaman suka ce a'a haba lafiyar ta lau a baka kawai kuma dan ba ta da lafiya ka kai musu gida ai ba zai yiwu ba nafaka yana cikin ka kula da lafiyarta don haka in ba ta da lafiya kai ne za ka ɗauki nauyin wato maganinta da kwanciyar ta asibiti da komai ka kai mata abinci da komai ta samu lafiya Allah ya kiyaye sannan abu na na takwas kai ne ainihin wato za ka kula da rayuwarta shi yasa manzo Allah ya ce wani ya kawo maka hari akan matarka to in kai difa'i wajen kare mutuncinta in ka mutu ka mutu shahidi kakka bari wani ya geta maka alfarman mata wannan haƙƙi ne nata akan ka ta ga ta kana kishin ta zaka iya mutuwa saboda ita da haka aka san laraba amma yanzu laraba sun zama mata ana ta yanka musu yaya isra'ila sai da safe za mu fasa wannan kwa to an gama da wannan sai aka shi kuma miji yana da mace tana da yana da haƙƙi biyar akan matarsa mun faɗi takwas wannan dama abin da yasa ba a kawo ya karantar da ita addini a cikin takwas ɗin ba dama abin da aka ɗauka tun a gida an karantar da ita addini amma ka ci sa'a wata ba gidaje ka ɗauko wata kisga ce wato wata jahila ce ko kuma ilimin ta bai zurfi ba to sai malamai suke ƙara shi ya koma tara ma'ana ka karantar da ita kuma shehu usman dan fodiyo yace hawa hudu ne dan ya zo nan ya taran mata suna noma suna aiki suna aikin doya komai su ne amma banda zuwa makaranta an magana sai a ce mace fitar ta uku ɗaya zuwa duniya ɗaya zuwa gidan miji ɗaya zuwa kabari dan fodiyo yace wannan maganar banza ne wanda ya faɗe ta ma mutumin banza ne mata suna fita su je makaranta manzan Allah shi ya fara wa mata makarantar aure don haka makarantar aure da ake ba wani ne a duniya ya fara buɗe ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara buɗe institute na mata ku duba sahihul bukhari kitabul ilmi mata suka ce ya rasulullah mu ba mu da karatu mata maza sun kwace suna karatu mu ba ma yi ka ba mu rana ice na sa ku rana kaza ku zo in karantar da ku malamai suka ce hikimar ma da ta sa annabi bai ce ku zo masallaci ba don ya nuna inda ya bude musu din makaranta ce masallaci ko wajen ta'alimi wannan ko makaranta ce a ji matsalolin su a wayan musu da kai su ma suna son shiga aljanna kamar da kuke son shiga ko da ka wajibi ne ka karantar da matanka da kanka ko ka bata hanya ta je lafiyayyen makaranta ingantacce da za koya mata aqida mai kyau da cikakken hijabi ta je ta yi karatu wannan tun a zamanin manzon Allah ana yi kuma ba za a daina ba har duniya ta tashi mata su ma suna bukatan ilimi mai zurfi tilas ne mu karantar da ƴaƴanmu mu ilmantar da su ko mu nuna musu kishin addini to wannan kenan to sannan aka ce kai ita kai kuma kana da haƙƙi biyar a kanta na ɗaya wajibi ne ainihin wato ce wato addiniya dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu duniyar nan duka jin daɗi ne mai karewa mafi alherin ta shine a baka mace ta gari to sai imamu tirmidhi ya faɗi wace ce mace ta gari ce man iza nazarta ilaiha sarratka wacce in ka kalle ta za ta faranta ma ya za a ka kalli mace ta faranta ma sai tana da hali biyar na farko ta iya magana akwai waɗanda suke aurar da 'ya'yansu su koya musu magana ba ka ga mace tana ta tsage-tsage tana masa muryan maza kafin a aurar da mace ya kamata a koya mata ta tajawidi a cikin magana da gunna da hai'a da kalkala kubura da sugura da akbaru ta dinga ma magana a matsayin mace wadda za ta dinga ratsa zuciyarka amma mace tana yi mijinta muryar maza fi sabilillahi tana hantararsa wannan ba tarbiya wani dan sudan da muka yi aikin haji da shi sai yake cewa ai sai muke ake maganan aure sai wani yake matansa uku sai dan sudan ya rike baki yace su yanzu a sudan zai ga mutum shekara 60 amma mata faɗa saboda aure wahala yake kafin ka auri mace daya kuɗin da za ka auri mace ɗaya a sudan sai ka zo nan ka auri mata hudu har da canji nace to saboda me yace saboda macen mace ce ta yadda mace ce kuma yace idan ya rage saura wata biyar a mace aure akwai wasu gidan gogaggun mata wacce wata ta yi shekara 60 a duniya wata ta yi 70 wata ta yi 50 wata 60 to su ware gidan karantar da yan mata dabarun zaman gidan miji to na ke kura su su kos na wata biyar su matan za a biya su kuɗi a ce wannan aure za a yi mata kuma da ita mace sai su koya mata girki ana ana ɗanɗana miyar a ce gishiri ya yawa ba haka ake miji ba sai ku bata ya sake ki ko a ce mai ya yawa ko yaji ya yawa har sai an ga ta iya miya ta iya abinci kuma sai a koya mata kala talata a dinga ma ta fannin ka kawo shinkafa amma a juya ma ita ka ji ka ga shinkafa kake ci ba saboda an koya mata abinci iri iri ai ma ce fa ne iri iri ai ma miya iri iri ai ma tuwo iri iri ai ma komai iri iri ga nau'i nau'i na abinci to sai sun koya mata kuma ba irin yadda matan mu suke ta ɗora girki ta tafi sai ta ya fara konewa ce ke girkin na konewa ita to da gudu ta ƙara ruwa kaga ana ƙara ruwa dan man nan da dan zakin nan na miya da na mai da na eh, eh, magi da na dan nama nama duk wannan ya salance su za ka ga kana cin abinci salam to rashin iya girki ma yana kashe aure sai su koya mata abinci na ɗaya kenan na biyu sai su koya mata tafiya a ce taka daga nan zuwa nan magana da kike tafiya in ce a ce ba a yi wa maza irin wannan tafiyar sai a zo a nuna mata yadda ake ɗora kafar da yadda ake tafiya in wani ya gamsu yana shan ruwa haka yana kallon koya mata yadda ake ga yadda ake taka ga inda zaki sa kafa ga inda zaki tafiya yadda zai tsaya a kalle ki more amma kina tafiya bagazan bagazan bagar kamar an koro mahaukaciya ko an koro shanu wannan ba tafiyar da za ta burge miji bace in kika irin wannan tafiyar sai mijin ke ji ya sanki sai su koya mata tafiya na biyu kenan na uku a koya mata magana Allah sai a koya mata murya kala biyar ko in ce maka na kamar ƴan ɗan ƴan ɗana, gobe sai ce maka na wata abun nan abun nan ka ji ah murya ta nawa ne a gidan ku ashe ɗaya ce wato take canza murya dan dai a ƙayatar da kai a burge ka ka ce a ɗebo ma ruwa kafin a kawo kishirwa ta fita saboda yadda take takawa na ba mace baza baza to da shi mai gida ka hukunta ta jika ka duk ta bata mare amma ta ana tafiya haka ana yanga da moɗar ka gani kafin a kawo duk ishirwar ta fita wannan shi ne abin nan mace to kenan sai a koya mata ainihin wato murya a koya mata abinci a koya mata magana sannan a koya mata kallo suka ce kallo kala goma sha ɗaya ne akwai kallon reni akwai kallon wulakanci akwai zara ido akwai kallon jin yunwa akwai kallon fitsara kala kala akwai kallon ƙauna akwai kallon ahu akwai kallon hadarin kaji sai da in taimaka wani farin daga sama zuwa ƙasa ayya sai ga mutum ya zo da kawai a mai yana ya shi dudu shukuru ta ma irin matan fi sabili lama da kawo ta zuwa ma ido sai ga mutum yana makarkata jiran ta baci a ba wata walla sai a koya mata wani irin kallon da za ta yi ma wanda kallo ne wanda da kai ka san wannan kallon akwai kauna a ciki wallahi kallo ne mai garcewa zuwa zuciya to sai a koya mata wannan duk wannan ita ce sannan a koya mata kwalliya da tsafta in za ka shigo gida ka tarar ga wani ko can yara sun yi kashi a zubar ba ga wani abinci can an ci daga jaja da kwanan ba a wanke ba ga kadangaru sun lalleko suna abin ga kudaje a daki suna fareti ga kyankyasai daga ban daki suna lekowa ka shigo dakin ka ji wani irin tsani da ta ta gyara jikinta wani ta daga hammatan ta ce kwas da gai kasan tamala ruwan hammatan yana zuwa ana ana kadanya hammatan kadanta da kasan faso ma ka je ban bandala sai ta shige jikin ma aka fallace ta da wuya haƙoran na malam ka hango su wani kore wani shuɗi niyyar shekara biyu a mannaji ta sai su ce ba haka ake aure ba sai an koya miki tsafta abu biyar din nan dama ya tabbata a hadisi duk sati a kawo da su ko da farce ya tabbata a hadisi a yanke farce a aske gashin gaba aske gashin hammata namiji kuma aka ce ya sa dan daddatsa idan daddatsa gashin baki saboda in ya tsaye yana shiga cikin ruwan sha ina kama fura ma shi yasa laraba suke kiran sa ne sharibu saboda yana shan ruwa to sai sa dan daddatsa saboda duk kazantar da tawo daga hanci gashin baki ke tare ta to idan aka zo ba dan daddatsa shi ba ka tsoma shi a ruwa duk kazantar nan sai ta narke a cikin ruwa to zo aka ce a sa almakashi a datse shi a yanke farce a yi kaciya a kauda gashin gaba da muhammata duk ce a shi waɗannan kuma a kawo ɗan turare a shafa don hammata ya ɗaga mata dinga kanshi kuma aka ce a dinga kitso kitson ma iri iri ne sai wanda kake so har littafi aka yi na kitso wacce wanda kike so akwai wanda za a zubo shi na akwai wanda za a raba akwai wanda za a raba hudu akwai wanda za a tara ma a tsakiya kai a yi shi tsini sama akwai wanda za a kwantar akwai wanda kala in aka maka wannan kala a wannan watan wani watan sai a yi ma wani kalar sannan daurin dan kwali har littafi ake siyarwa yanzu na daurin dan kwali sai ka ga dauri kala hamsin ko za kana akwai mata da take koyar da daurin dan kwali in ka aje mata dan kwali ɗaya sai ce ma dauri kala talatin a juya shi nan ya wani sama a juya su ne wani tsini a fanka da shi a wani faɗi da shi ne kuma da sunansa saboda kullum mai gida yana so ya zo ga wani sabon abu wannan yana sa zuciya ta dinga jin daɗi kai jeren ɗaki ma yau in suka daɗe a nan sai a ce gobe a canza jeren ya koma dama a cire shi ya koma hagu don ka shigo ɗakin ka sace ganin dai wannan ɗakin ne na fita ɗazu an canza masa jere an canza masa kyau to duk wannan mace ta zauna wannan to ita ce wacce idza zarta ilaiha hasarar ka san mace kake aure ba kidahu ma wata juji jiji ba lafiyayyen mace kake to irin wannan ne sai kaga an dade ba a kake ba me zaka saka nan ka saki wannan murya ka saki wannan kallon da wannan tafiyar da wannan iya abincin ai ba zai yi ba sai ga mutum ya shekara hamsin da mace kullum ko magana ba ta canzawa kullum ana jin kamar amarya da ango ne to irin waɗannan abubuwa su ne man azanin farka ilai hafar ka to haƙƙin miji ne mace kai masa wannan wai za a marta ha a ta'atka in ka ce a yi ta yi in ka ce a bari ta bari ba mace bace mai saɓan Allah ba mai saɓa maka ba duk abin da ka ce a yi bai saɓa Allah ba za ta yi sannan ce. wai za jirta an ha hafi zatka fi su hawa malika in baka nan za ta kiyaye ma kanta tana da kishi ba za ta yadda wani ya ganta ba hijabi ba ba za ta yadda wa wani izini ya shigo gidanka ba da izininka ba ba za ta yi magana da wani ba da izini duk abin da ta san za ta yi wanda zai sa maka kawai bata maka rai kamar da wani sahabi yana zuwa gama ta ta leko sai ta takobi zai sare ta ce miciji ne a ciki yana na abuwa saboda kishin me yasa ta leko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yin la ya dakhulul jannata wanda ba shi da kishi ba zai shiga aljanna ba me rashin kishi ka bar gidanka hal hai kowane kato zai shiga wannan kanin miji ne wannan waye ɗan miji ne almajiran ka duk su shige su je su gane ma mata to almajiri ya tsaya daga waje ka gani ko a sa masa hijabi wai za su alkimo nuna mata a duk almajirkin ku kai ta habbai ba amma Allah ya ce wai za su alkimo nuna mata an fasqalu hunna min wara'i hijab in za ku tambayi matan annabi wani abu da muridai da almajirai suka gida annabi ake ana ce kan abinci Allah ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirin inahu ولكن إذا دخلت إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم wala ولا مستأنسين لحديث muridai su zauna almajirai suna hira da matan malaman su Allah ya ce an hana inna zalikum kana yu'udun nabiyya fa yastahi minku kuma kana ga almajiranka ne ko kannanka ne kake musu magana a ce ka bata zumunta sai mutum ya bari a ta mawasa sai ka tar da kanin ka wasan kanin miji yana wasa da mataka yana cewa ba mu kuɗin kitso an haya mai gida da kuma kana dariya ku rike shi ka shiga wuta ato a sa mashi jabi ato saboda haka duk wanda zai shigo gida mutum goma sha biyu ne duk wanda baya cikin sha biyu nan ya ga adam mace ya ga wuta balbal sai an babbaka masa ido rana sai an masa mashayin jahannama su goma sha biyu Allah ce su kaɗai ne wa izini su ga adam mace amma duk wanda baya cikin mutum goma sha biyu nan in ya ga adam mace sai an masa mashayin jahannama ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء su goma sha biyu aka ce mijinta ne zai ga adanta da babanta da baban mijinta da 'ya'yan mijinta 'ya'yan kishiyarta kenan komai girman su wannan sun ga adon matar babansu ne haka 'ya'yan kannanta ko yayyanta shiƙiƙai ko da abbai ko da ummai da 'ya'yan yayyanta ko kannanta maza ko mata da 'yan uwan nata maza ko mata shakikanta ko da abbanta ko da ummanta wannan dai suka zo su shiga wajen yan uwansu kanin matarka in zo uwar su ɗaya ko uban su ɗaya ko kowa ya shiga ya ganta ko dai hijabi ko babu Allah ya ce ya yarda da mata 'yan uwanta da tsofaffi waɗanda suke shiga neman abinci waɗanda sun gama sha'awa da ko masu hidima su ma masu hidima aka ce mata awu tifl ko ɗan ƙanƙanin yaro na lam yazharu ala auratin nisa irin yan kananan da ma ba su tsinkaye al'auran mata ba yanzu irin na yanzu dinnan da suke kallon fina-finai zan komai to saboda haka su goma sha biyu Allah ya ce su kaɗai da za ka ga ado wanda duk kana ciki kai kanin miji kana ciki to da ka ba wasan kanin miji wannan maguzawa ne suke yi kuma an soke shi a musulunci kawai in kanin kare zo ya tsaya a sa hijabi tukunna ya shigo to wannan kenan saboda haka sai aka ce to ado kenan don haka abinda wacce za ta tsare ka sai kuma aka ce wa maliha ko wa malika da dukiyarka tsare dukiya yana da muhimmanci akwai mata almubazzirai wanda za ka siyo buhun shinkafa ka aje kai kana zai kai ka wata ma'aikacin gwamnati ne ka auna ka ga kwano nawa za a ci ka har gwangwani wani kirgawa yake yi mai gwangwani nawa za a ci cokali nawa za a saka a shana nawa za a kyarta a sati ko da ka kyarta biyu rana daya an karya ba bajan ma'aikacin gwamnati ne albashin baya isa so su a shana ya kirga daya biyu uku hudu biyar shida talatin ce ba ɗaya za ta kai mu ƙarshen wata kullum ki kyarta daya mai kuma gashi nan gwangwani shinkafa kullum gwangwani kaza za a dafa eh, kaza gwangwani kaza komai an masa gwangwani gwangwani sai da kana aka bako sai ya ƙara gwangwani sai sa baki suka zo da yawa sai ka ga ainihin wato tara abin nan ka annahu zala alaihi malakul maut ko da ya gama bajet din ma'aikacin gwamnati ne a Najeriya saboda haka kace masa almubazzaranci da dukiya akwai kuma mijin almubazzari wanda yake bada cefane ya wuce kima to wanda yake haka sai mata ta yi dabara duk sanda ya bada kuɗi ya wuce sai ta dinga tarawa ana tarawa ana tarawa shi yana ga yana bayarwa yana isa ita kuma ta san yayi yawa sai ta dinga rage wannan tana ajiye masa tana aje masa sai an yi kamar shekara ɗaya ko biyu kuɗin nan sun kai irin dubu hamsin ko talatin ko arba'in na ce mai gida yau kakka fita ina da wata magana ka daɗe kana ba da kuɗi amma sun yawa shine nake ragewa kuma na tara su har suka kai kaza shine daga na daɗe ni kaɗai shine zan fito da wannan kuɗi in baka ka samu mu abokiyar zama iya wannan ba sai ayin abu na biyu tunda ga duk kuma ku goyi bayan zai yiwa kada ya to mai gida ga wani dan kuɗi da aka tara wanda kake ba da kuɗin cefa ne yayi yawa gashi a dan karo mana kayan abinci wannan ya fi go kuma matan za su fi yarda da wannan na biyu